musulmai bayan wannan da wancan muna kara kabbara wa Allah Allah ka girmama Allah ka daukaka Allah ka yi mu mutane ba ka yi mu dabbobi ba bisa kan haka ka girmama ka yi mu musulmai ba ka yi mu kafurai ba Allah ka girmama Allah ka daukaka Allah bayan wannan ka kuma sa sabuna kwaikwayon sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu bauta Allah muna gode maka ta kai mana wannan matsayi bayan Allah masu albarka wanda Allah ya nada mu a wannan gida mai albarka ranar idi sallah karama na shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da uku ya in sa'a yau shi na kwana ashirin da daya wata na hudu shekara dubu biyu da ashirin da uku ubangijin Allah ka sa mun bautace ka muka kare bautanka kai mana gaidi ka zo da mu kuma muna gode maka don ka ba mu dama mun kusance ka kuma ka yi mana alkawari ka ce za ka yafe mana duk abin da muka aikata alherin da ka yi tun daga farkon ramadana har zuwa yau karshe wannan alherin nan yau za ka zuba mana irin shi kuma da sama ga haka ya sa muka fito in da mun yi sallah mun zo muna saye muna anin jin hutuba don ciki ne akwai ramanka ciki ne akwai gafaranka za mu kare kuma mu yi addu'a na tsawon rayuwarmu in muna da rabon kai sabon shekara Allah kai mana gadi ka kare mu in ba mu da rabon kai sabon shekara Allah ka sa wannan azumi ya fi dukkan azumi da muka yi bayi Allah a kusanci Allah da neman yardan Allah cikin ababa da Allah ya umarce mu akwai yadda ciki a kuma nisanci duk ababa da Allah ya haramta don wallahi ba wanda ya fas shi wanda ke tsoron Allah in dai ka ji tsoron Allah to kai ka gama duniya za ka gama kiyama kuma lafiya amma ba tsoron Allah duniya ba za ka kare lafiya ba za ka ce kiyama kuma ka yi da na sani ma da aka halicce ka mutum haka ce ma Allah bari zama kasa ta lintani kuntu turaba Allah bari in zamo kasa don kana shiga wuta amma da Allah ya baka hankali kariyanka abinda ka aikata alkhairi ne shi Allah ya saka maka in mugunta kuma ne shi ka dandani azabar shi Allah kai mana kariya da haka al'ummar musulmai ba wanda ya kasaran duniya shi wanda ke samun Allah shi ne kasararre wanda ya wahala mai yasa don yayi barna a ban kasa mugu ya yi Allah kuma ya ki ai mugu Allah mumini da imani sai ke da karfi in ba imani ba karfi ce sa sauranmu da ake yi duniya duka don tsakaninmu da Allah na da kyau ne amma lokacin da kamar tsakaninka da Allah ya bata to lokacin nan duniya duka ba za ka iya kai komi a cikin kowa shi ya fitine ka shi ba bayan Allah in tsakaninka da Allah ya yi kyau ba abin shi ne tsakanin ka kuma da yan wayen ya kyau domin da yan wayen nan kake karfi da yan wayen kake samun daukaka da yan wayen ka ubangijin Allah ke sa ka kare lafiya kai ba kai ba a ta annabawa da yan wayen su mummune su kai karfi kai ba annaba ba a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce ya taimaka masa ya ce wa ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin na ayin taimaka sa'an nan da taimakon ɗan wayen ka muminai irin su abubakar da su umar da su usman har zuwa karshen sabai dubu dari da aka ba mu labari ko su fi haka ko kasa ga haka da su ubangijin allah ya taimaka ma annabi samu masa. ce sabai yi ka zauna duniya ka gama lafiya alalin kai da ɗan wayen ka ba da yi domin da ɗan wayen ka kake da ƙarfi ce sa in baka hannun sasanta zaman ka da su ba to shakka babu zaman ka duniya ba zai daɗi ba annabi musa alayhi salatu wassalam a cikin qur'ani shi kada aka ce masa mai karfi kuma amincece kamar da aka yi magana inna khayra man istajarta al-qawiyyul fiyayyen wanda zaka dauki aiki shi ne mai karfi irin annabi musa kuma amincece ne mai zalunci amma tare da shi ran da aka ce mai je fir'auna ya ce ma Allah alli wazira min ahli alfayyan jawurin ni kare a sa yana da karfi ya fi kowa a zamaninsa Allah kuma ya zabe sa kuma shi da Allah na fira direct amma da Allah ya ce te ya ce Allah shi ka taimaka min da dan uwana ya ce wa kake so ya ce Haruna akhi na zabi Haruna ya zama abin taimako na ashe bai ka zauna duniya ka kare kansa shi kuma ka zabi abokin kwarai shi ka zauna da mutane lokacin za ka gama lafiya lokacin nasara zai zo cikin rayuwanka ce sabon Allah rayuwankan nan da kake yin duniya yau bai miƙewa sai ne kai da ɗan wayin ka kun zauna lafiya kuma zaman lafiya da ɗan waye yana da daraja iri uku to in kana shi kanka cikin ukun ga kowane bauta kai shi ka samu jahannama ce sa ka saurara ka ji da yan uku ya kamata ka samu kanka wuri amma ba ka cikin ukun nan kowane irin bauta kai ko ya yi kyau don asali Allah ma me zai da bautan mu bai so in ka bautace Allah makanka in ba ka bautace shi ba makanka shi yasa mu ne Allah ke son mu zauna lafiya ai sallar ne ba me yasa muka yi ba don ka ganni in ganka ina cikin lafiya kana lafiya mu yi mu zuna addu'a yasa Allah ya ce mu hadu shi yasa mu hadu in numbers Allah ya ce shi abi ya bashi sha'awa shi ya gama kowa ya yafe masa masu rashin laifin nan su bi da su sha da ya fi kowa ashe shaidan wantaka babban abu nan da yake ba irinsa to ne kanka cikin wannan gaba ba guda uku na farko shine ka zama kowane lokaci abin da kake so in dan wanka ya ce yana so kana hana kanka ka bashi kun shi ne martaba na farko har da ka zama mai iya daukaka dan uwanka a musulunci bisa kanka to ka tabbatar ka gama lafiya amma kuma wannan shine babban daraja kuma ba wanda ya iya samu wannan shi sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi da ake ce musu al-ansar mutanen madina Allah ya yi bisa Qur'an ya ce mana wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yace ko da suna son abu matukar shi sun shi su sun mutu to in dan uwan su ce ina so shi sun ce ga shi doki kai ba ka ji mamaki ba sahabi da aka ce dan wanka ne wani ya daga shi suka je gida ya ce mata na biyu ne ku zo ku fita ya ga ku da bayanku ya zaɓi wanda ya man kyau ciki duba su biyu sai daya sake ta ka aure ta Allahu akbar bai ce bari jan fita mummunan nan ba ka ba bari dama baka san su ba zo su fita ka gane su sayin su da kallon su da kallon suke wasu su sun zo sun yi haka an sake an aura annabi ya yawaye mai yasa don sun gudu sun bar nasu sun zo nan ba kowa bayan wannan ya ce mu je zuwa ga gona a je gona ya je da halin damuwarsa ya ce kare kasa nan ga wurin kome ka shuka yana yi na yanka na baka don ni na san gona na amma nan da wahala ke shi bari da wuri shi ban sabi ya ce a ah, bari koma da sha ba ka koma wa sauran nan na baka nan naka ne kuma musulmi wani irin so yake ga da abin ya burge Allah shai ubangijin Allah ya ce to tsakanin su masu ci gado yazo kai sahabi na cin gado don wuce sahabi wanga ba larabe ne wanga ba farise ne wanga ba yamane ne wanga ba kurishi ne wanga dan ayyuka ne a masabida Allahu la ilaha illa huwa da Muhammadu Rasulullah wanda ya mutu shi ya ci gado shi sun ci gado haka har nan da aka gama yakin azab musulmi suka samu karfi annabi ya ce fa daga yau mu wani arna zai zuwa ya kai mu shi da mu mu ya shi to wannan ranar ubangijin Allah ya ce mana wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd to daga yau kin gado tsakanin ku ya saya yanzu a ci gadon danji danji tiyama baya ya kani a ci wannan gado amma gadon musulmi da musulmi ni ubangijin Allah tun da kun kawo karfi yanzu na shafi wannan Allahu akbar ka duba irin yan wantaka wanda suka zauna da shi to wannan ce duk lokaci da za ka yi ma dan uwanka addu'a Allah ya fi karba da ka yi ma kanka addu'a ce sa Allah na karban nasa shi kuma maka irin abin da ka ma uwanka ce sa in kana son Allah ya sa kanka da sauri to yi ma uwanka ka taimaka kanka Allah ya yi masa malaiku su yi masa shi a kuma yi maka kuma irin shi ya fi sauri da kai ma kanka duk irin soyayya da sabai ke shi wannan shi na farko martaba na biyu shi kuma ne na sakiya shi ne a yi kokari tuhibbul muslim ma tuhibbu li nafsi kai ma kai ya ka doki ka bashi ka zauna a amma abin da kake so wa kankan nan ka so masa irin shi tunda kana son alkhairi to wannan shine martaba da biyu ka so masa irin sa riwaya ya zo wurin Anas yana ba ni da kai labari ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba za ka zama shi ne aljanna ba wanda Allah ke so shi dai ka so dan uwanka iri abin da kake so kanka amma dan ka gani ba ka so ma dan uwanka abin da yake so kake so makanka to imanin ka haura gurguru don wannan ma martaba da bi ke nan bayan Allah a shalan lekar a cikin aso wa akwai daukaka akwai cigaba akwai nasara bukhari ya wannan na karshe shine wanda ne ba ka nan to shi ke nan ka fi kowa bauta shi ka leka jahannama ba ni na faɗa ba annabi sira ubangijin allah ya ba shi da ba da ya rama me shi annabi ce an ta kuffa sharraka anhu ba kai kai na farko da na biyu to ka kai ma mumini sharri ka kai ma dan wanka shari ka kai masa tunanin shari ka kai masa tunanin cin baya ka kai masa tunanin ka bata masa harka ka kai masa tunanin shi ya ci baya ta wannan shirin karshen imani in ka rasa wani annabi ce bai san abin da za ka yi ka zamo don aljanna ba ya ce ta nisanta game da sharrin dawanka wannan kun yana baka ladan sadaka ko rana ba kai ne sharri ba ba kai ne mugu ba ba kai mai alkhairi ba to yana baka lada kamar ka yi ma ka sadaka ne to bayan Allah gida guda muke fitinan ka dandawan ka yawa kana fama a kore shi aiki kana buga shi kana yarwa baka tausayinsa baka abin nan kana ga duniyar yayi to abin da sa gaji mana yawa kenan da ba yahudi ya alin kashe dan falastin dan falastin ya ce ku ne ku ta yi ranar mu na zuwa mun nika ku ya ce na shi ranar da kuka so juna kamar da iyayen ku jiya suke ta nan za ku iya mu amma in jari zaman kun ga a da saurari to shi sabani Allah gana nan da muke fama mu kwace ta ta zama garin musulmai har vice ne zama president nan a shi mun so juna cikin wagon katikar su guda uku to shi ne zai ba mu dama yi wannan ku ji abin da ma'aiki ya ce mana a cikin hadisin nan na kursi wanda aka rawato mana yana ce mana ya ne ya koma suna tunawa da kakanninsu da babanninsu suna so su kuma suna cikin kabari ba gan ka soya mutum da gaskiya ne ko mun lokaci kana tunawa da shi ba to bai yi ka so na kabari shi ka so wanda kai da shi ke rayuwa a duniya don mutum shi za fara sanna tambaye ka ne mai kabari yanzu kudin da kake da shi yau na kai da dan wanka ne musulmi ba kudin magaza ba su ma lokacin su ka suna da kudi ɗan wayo ka in ka ci shi yau tsakanin su to ka zama mai kudi na wurin Allah amma ka nan shaje to ka tabbatar asalin kudi ba ka bane na mutum biyu ne ka da shi ne har ka kare ka zama talaka ko ka mutu ka bar shi ya zama na magana ke sa wannan an kira ka mai kudi duniya amma ta kiyama kai ka aure shi ba domin baka ci ba baka ci ba shi yasa ba ka cikin masu kudi ana kiyaye masu larabawa gabaɗin su masu ciki shi ka kiraye family family family kamar goma dukkan su yahudawa ne har da nasara sa'an nan ka fara sa larabawa ciki amma duniya na lokudin larabawa ya fi na kowa ba komar bane sun da kudin balarabar bai ajewa yana faruwa ana ci yana faruwa ana ci yana faruwa an fitar zakka yana faruwa an gina masallaci yana faruwa an gina kaza to wannan abu da aka yi nan shi duniya na ga kamar suna da kudi sun fi yahudu a'a wai mu da shi kuɗin shi ajewa yayi to asali mu ba so mu ba kuɗin mu a aje shi sa kamar irin yau shi ka duba akawun sun ka kana da misali 100,000 Ghana cedis naka ne da za ka zo masar shi ka debo 10,000 duk wani sofo da ka sani duka 200 500 to kai da su za ku rayu kai da su kuma za ku mutu ka je kiyama kuma duniyar kai mai kudi ne gaban Allah kai mai kudi ne a in ba haka ka yi ba an kira ka kudi duniya fam a je kiyama ba ka cikin masu kudi kuma tarkacin ka ya yawa ka sama nan tarkaci kayan lodin ka ya yawa to yawan kayan lodin ya bar abokannan ka talakawa da ka zauna dandan tare da su sun shiga aljanna shekara dari biyar sa'an nan ka shiga domin tambayoyi da nyama-nyama da ka zo da shi ina ce maka nyama-nyama zai maka mamaki ba da ma ku yana tara kaya yana tara kaya shi na ba ku tosai ba shi ya tara wani ya haza wani ya yi lodin wani yana jan wani sai kuna mai dariya to haka mala muke duban da kake da gida loduwa biyu na nan guda na kuma shi wani na can kan da ma ku tara ka kai mai dariya haka mala kuma ke ma dariya ana da kai cikin mutane kan da original makoci motocin ka da yawa gidajen ka makoci kudin ka makoci kamar da muka ga makoci makoci ya tara kaya to haka kai kuma da ka tara kudin stock ba ka ci ba a ci to haka kai kuma za ka zamo ba ku labarin rajahi wannan mai kudin saudi arabia ya yi kudi na ta hankali sa shi ne hasa da kudi da kayayo ya yi kayayo shi yanzu yana zuwa irin yaman ya je ko ɗan umra ya kawo su su yi umra don ya san hanya ya koma da su wurin zuwa da su kudaden su da suka zo da shi na yama shi ya karbi ya ba su kudaden su na saudi to cikin haka ba yi kobo ba shi ya zo yawa yi gari ya fi kowa kudi a saudi arabia kowa shi ne sarautar da ke sarauta su ne gudu ke neman kudi da shi amma kudi ya ka kasa biya kowanne ruka na shi ne karshen ya ce allah na zo duniya talaka ina so in koma talaka ya an kai sai kira yaransa ya ce kun ga abin da nake mallaka da na gani na sani na kasa kashi uku na doki biyu na ba duniyar talakawa da mummunai da raunannu daya na ku kenan bayan wannan ni ban son wani abu ku ban son wani abu wadancan kayan da ke tare da ni da wannan takalmi da wannan sajjada to ku bar da shi an goma ka Allah kuma na gaya muku randa na fadi na mutu ban son wani yayi taziya ku rufe in kana don taziyar za ka yi doki wannan kudin ka ba wani talaka da ke wahala yau ana nuna duniya gaba daya ba wani mai kudi da duk dinjin alherin duniya shi kudi shi ya shiga har ana kwatanta raki'i da Uthman bin Affan radiyallahu an sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya rayu kuwa da aka masa intabi ya ce da na duniya talaka wannan son allah ne amma da zan koma kiyama ina talaka wannan so na ne kuma da talauci ya je kiyama bayan allah yanzu ba alkhairi da ke yawatawa rajin da shi manyan hospitals manyan universities har wa yau gudaren shi ana ta yi kuma yaren shi ba su ciki kowa tun kama wuraren shi to wannan shi ne mai gudi kiyama amma ba wanda ya tara ya tafi ya bar shi ba sai sani na ce mutum na ce mali mali kudi na kudi na annabi ce ai ba ka da kurshe wanda ka ci kai kashi ai ba ka da kurshe rigar da ta sa ya rube ai ba ka da kurshe shi da ka kwana kai sauran da kake ce laka kariya ne na wasu ne an baka ajiya ne da yake ba kai fast ba ce kai ka sha su suka karbi abin su kuma za a je kiyama kuma a tambaye ka ba riba shi sa kaka yadda inda kudi ke da hatsari kai kai za ka ta kuma ka mutu ka bar su kuma a tambaye ka kai kai game da kudi duka kiyama to kaga za ka samu dileya karshen zancen mu bayan Allah wannan dare kuna da labarin malaikan jibril na sokowa lilatul qadr amma ko wani kuskuren tafsiri da malamai kai inda Allah ka ce lailatul qadr khairun min alfi sha ce lailatul qadr idan ka yi shi kana da anin lada kamar ka yi bauta daidai daya wata dubu ba sabon Allah ciki shi a kiyasta shi 83 years ba haka ba ne ba fahimci karatu ba karatu khairun Allah ce ya fi bai ce ka alfi bai ce lailatul qadr khairun ka alfi da mun yi wannan ya ce khairun malamai suka ce Allah ya yi amfani da wannan ne min haifin kasra yana so ya gaya maka in ka samu ka dace da dare guda ya fi shekarun duniya duka daraja wurin ubangijin ba ba ita tubi ko ta dire ba shi bane ta ki da ne ta kada to mu doke ma na su kuskuren nan wanda suka ce ta tiri ya sinna shi Allah ya sa kai haji eh, kai azumi daidai ashirin a duniya ko mutum tana dacewa da lailatul qadr goma nan ko ashirin nan ya baka lada kamar kayi rayuwa duniya 1660 baka taba sabon Allah a cikin awon a ashe ba karbin awwali kuna nan da wasu su yi azumi ya fi talatin wasu ya kai hamsin wasu ya kai saba'in wanda duka ana muku ba lada ta wanda lailatul qadr muka fi yahudi da nasara to duk wanda yayi bauta jiya ya sole ma Allah ido to mu lailatul qadr kade ya share wannan bauta da yayi domin ɗan jiya annabi ba da labari ana samun mutum ya bautaci Allah bai taɓa yafi ba amma mu ba mu haka nan shi kuma ne ba mu kananan shekaru shi Allah ya ba mu lailatul qadr gudu kofa shekaru da ba mu kaiwa shi yasa in mala'ika sauko shine ne limamin su suna yawa har su masu daren lailatul qadr da sun koma malaikun da basu zo ba shi su tabi malaika jibril kamar da cikin hadisi qudsi ma fa'ala Allah fi awamikil mu'minin me Allah yayi ma alin mu'minai ka ji abin da jibril zai ce shi ya ce fa qul lahum jibril alayhi salatu wa sallam ce inna Allah nazara ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'a Allah ya duba su daren lailatul qadr ya yafe mu dukansu da wanda ya zo da wanda ya zo wucewa ya shigo da wanda ya ce muryar liman gana dari bari in zo dukkan su Allah ya gafarta mu kowa ba wanda ya koma gida da shaki yake ba su haka kuma yau Allah ya fi mu kowa yau shi san in ka da latin qadr yau ka ka shi na ma nan ka ka ka zauna har liman ya sauka ya yi addu'a to ka gama lafiya to daga nan me zai faru shi malaika jibo ce shi ne mutum fudu kare da Allah bai yafe musu an ka tambaye shi ina suke ogansu shine ne mujibin khamr mashayin wiwi da giya da tamo da ababen da kuka sani wallahi kana da maza kabar shi wallahi kabar shi fara'i na giya umul khaba'i ba inda ba shiga jiya je baya ya bata harkarka ba shi da zace ba na waye na biyu jibril ya ce a kulli walidai wanda ke tabi hakkin iyayensa wanda ya saki iyayensa don matansa wanda ya so matansa ya bar iyayensa wanda ya ci da matansa ya bar iyayensa nuwa wanda ya sa matansa cikin iya kwandishon ya bar babansa cikin daki ba fanka wanda ya ba matansa da duma tana kwana man sana kwana bisa kan shan mata da tabarma wanda ya spray dakinsa babu sauran in shi baba na kunce bisa kan abin nan wallahi zuwa ka duniya in amfani ba Allah bai duban ka da ido shi ne ka sinci kanka jahannama ko ya kashi kowa iya bauta ka sa hankali da saba wa iyaye ka sa hankali da saba wa iyaye na uku Wa ya shi qati'ur rahim wanda ke anin bin sada zumunta mai ninke danji malamai suka ce da ce misali za ka kuma shi shi akwai dangin kan kwakwa shi ka wuce ba ka sauka wurin shi ba ba ka an yi saba ma Allah shi Allah ya tambaye ka kusan da zai bala'i ai kuna da labarin kowa ya wuce sirati sannan a je aljanna ko kowa wa in minkum illa waliduha fa man ji annabi wa sirati malaiku biyu na sai kuma da jahannama aka yi su guda sunan shi zumunta guda sunan shi amana in ka gan ka kubuta to ka iya sare zumunta ne in ka ga ka kubuta ka iya rika amana ne amma ba kai ya gudu gaban karyanka shi ka fara ciki amma da ya jake saka cikin jahannama sirat ra'in sada zumunta jake sa ciki in ba ka yi wani muna zo daga kana duba na kudu kudu tun da aka fara azu ana ka kare baka je wurin maka ba kai mutum ne ba kai baban ka ziyara ba kai mutum ne baka san me suka ci ba kai mutum ne ka zo ka zauna nan wallahi rayuwar ka ba albarka amma kamar da bango naka ya fi nasu wahalar ka ya fi nasu na ta ba ku labari nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ya ce inna mimman kana qablaku cikin mutanen suka wuce gabaninku wani bawan allah ya dace da baba na gari shi da kansa kuma da na gari yana kula da baban sosai baba ta mutu har garin ana girmama shi don kula da iyayensa me zai faru rabin shi ji ya ce baba kai ma na ta yi ana yabo na makaɗi da kwarai ka zo ka ji mu sosai in zo in kasa suna mai kyau na da nake da shi na yi bata shi kenan sai ya plan ya kamata ka kashe baba amma zan murkushe shi da gudu ba wani sanda ba wuka ba komai shi ya daga shi mai wankin gyara shi ya gama bakon nan na da shi kan abin rawa da kai desert shi soke baba abin ce ya lafiya ya ce na kakan kashe kan domin son suna nan da ya bata kan adidi wa kuwa kamata ka kawo ce sai ce babu laifi in dai ka kashe ni kai ni ce wurin dutse ga shekun da ba ta yaro ma ba ku da laukatar tuka huna awa ma huna me amfani in kashe kanin ko kashe kace duka mutuwa na shi ba bai ce a in kana jazaa'un min jinsi al'amal faqtulni inda tarkasa in dai mutum abinda kai ake saka maka daidai je ka kashe wurin ita dutse na daga can yace me yasa yace to wurin ne na kashe babana shi ya ce o oh, a shi na zo rama ne shi sa na rama ma ne na an rama ta ba makarin ka shi ka jade ka je da kin ka za ka mutu ko mutu da ba da ka shi ba shi sa duk abin da kai ma babanka ko ummanka shi an yi maka balma na ka yi muni shi sa ka sa hankali da an yi rashin sada zumunta da yayi ni da kanni da abubuwan wanda da ka sani duka to inda nake zuwa kawowa shi ne nan annabi cewa mushahin da ce mu sha'in ai kasa ne ce ya nuna musu kama ni gagar koyo ne ni malami ne ba iri na duniya kuma Allah ya bani ya ce mu mushahin laraba duka su kasa gane menene mushahin shi suka ce ya rasulullah mal mushahin me ke nufi da mu mushahin qal annabi ce al musari'u alladhi la yatakallamu akhahu thalatha ayyam wanda ke kadama da sabani da zuciya har ya kai bai magana da dan uwansa kwana uku don kana nan ka san yau kwana uku ba kai magana da ani dan wanka ba don bani to ka san lailatul qadr ta na ratiye maza ka dauki wani ka kira shi ka karbar nan shi ka kira shi annabi ya ce wahalar da muke na neman lailatul qadr har muna kafin nan su a bani ya kawo wahala annabi na daki jibril zo nuna mai ce rana kaza da qadr ne da annabi ji dadi ta fara gurwa zai zo kai wa sabansa da qadr rana kaza ne lokaci kaza shi suka sabai biyu suna shabani suna fara to wurin raba faran nan shi annabi ya manta da wannan ai Allah ya dauke shi shi annabi ya ce kamar da Allah ya dauke mani ranar lailatul qadr haka dukkan wanda akwai sabani tsakaninsa da danwansa musulmi ko da yana saye cikin daren lailatul qadr shi Allah ya suwaye bai shi ba zai samu lailatul qadr ba shi shi dan wansa ya sun sakarta ta shi sabayin Allah wannan shi ne masajin mu na yau mu yi kokari mu so zuna soyayyen mu ya fi bauta daraja wurin Allah da shi Allah ke kwana sa'an nan ya kwanali bautar mu shi sa ku dubi bauta duka ba wanda Allah ce kai kare kai in kai kare kai to bai da daraja shi sa Allah na gama mu ne la ilaha illallah tare muke fari sallah tare muke yi shi azumi tare muke yi shi haji tare muke yi shi umra tare muke yi shi to in yi kai kada ka bautaci Allah so ne ma Allah ido to haka ni kai kada ka zama da duniya kana fushi da kowa ba ka magana da kowa ka ce kai mai bauta ne ka je gaba Allah fa ba ka da kowa ke sa ku duba da kyau ko mu sasanta to nan za mu kai zancen mu karshe muna ce muku kowace shekara muna ba Allah tukunci wannan tukunci yau ba dole bane amma da jiya ne dole ne don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce mana faƙaddimu bayna yadda ya juwa kun sadaka eh Allah afur ba duk ba Allah da kansa ya ce duk wani nakawa duk wani abin da za ku yi har tambaya ma da za ku tambi dan wayanku to ku ba da alin sadaka sa'annan ku yi tambaya kamar da kake ce Allah ya gafarta to ya kamata ka ba da sadaka sa'annan ka yi tambaya ta haka ne da Allah ya kamar ya zo yi wahala wannan ya hana mutane tambaya shi Allah ya ce daga nan fa inna Allah ghafurur rahim ni na dauke shi to tun da Allah ya dauke shi ba an shafe shi ba ai babar ya zama tilast ba ya zama kaidun sunka to shi sa irin wannan babban rana na farin ciki kana nuna ma Allah ga farin cikinka don abin da zaka ba Allah nan shine farkon abinda da zaka fara boruwa tun daga kabarin ka kai ga Allah in ka ko suna jin daɗi tun ba hisabi ba to sadaka yi ba su sa'an nan ma a zo a yi mutu su sallah da ababa da rage ya sa ka ga mutum ya tashi mutuwa shi ce a au ne ya Allah da ka jinkirtar da ni me zai yi bai ce fa usalli ba shi sallah fa na a ce fa asaddaqa don ba da sadaka sadaka babban abu ne yana kore fushin Allah yana ainihin kore jahannama gabar mutum yana kore wahala gabar mutum shi sa in kana nan ka san Allah ya baka kudi ko dai ba mu 1% ciki ba kana da kudi ba mu ba mu ce maka kawo 10 kawo 100 kawo kaza ko wanda ke cika da funka yanzu duba ka gani ka ba mu wani 1% ciki gudu da Allah na so 2 and half ne amma ka je ka shi kaza da sauran malamai da dama marayu ne suna nan suna yawo to Allah muna roƙonka ka kiyaye mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka samu kare lafiya yara da muka haifa Allah ka sa albarka kotu Allah ka sa albarka mata da ke da ciki Allah ka sauke su lafiya waɗanda kuma ba su da shi suke nema Allah ka ba su waɗanda ka ba su kuma ka gyara musu yaran su Allah ka ciyar da mu halali Allah ka ciyar da mu halali Allah garin ciki yayi wahala Allah muna ka da kasa murya ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka zuba mana ruwan arziki Allah ka zuba mana ruwan arziki Allah ka zuba mana albarka daga wurinka Allah ka zuwa mana albarka daga wurinka kwamiti da suke kula da wannan masallaci sun soma ya yi bai yi ba wani kudi ba na yado nan nore naku naku suka tara suka yi wanga adalci suka ajiye muku to Allah ya saka musu Allah ya saka musu mutum duka dan tara ne suna da laifuffuka da suka yi Allah muna roƙonka ka gafarta musu saboda wannan aiki mai girma Allah ka gafarta musu Allah kuma yanzu an soma nauyi tun daga malamanmu su Haji Umar da sauran malamai dukan sun so ba nauyi Allah muna roƙonka ka ka ba su lafiyar jiki sarakai ma sun so ba nauyi Allah ka rike muna su Allah sa na rabita matasa ahlus sunna ubangiji Allah ka kiyaye muna su ana yawo social media maganar da za mu cikin media ya jawo mana balai Allah ka kiyaye wanda za mu yi ya gyara ubangiji Allah ka ba mu Allah wanda za mu yi ya gyara Allah ka ba mu maganar da zai bata zama Allah ka kiyaye mu Allah ka sa mu so suna Allah ka sa mu so suna Allah ka kiyaye mu da ya zamu Allah ka kiyaye mu da ya zamu yi mu Allah ka ji karansu masu jin daɗi mutane a kabari ka kara musu waɗanda ke cikin wahala Allah ka tausaya musu mu mun tashi tafi Allah ka sa je asara Allah ka sa mu je asara Allah kada ka mu shekara son mu Allah kada ka mu shekara son mu ka yarda da mu ubangiji Allah shi muke bukata a wurinka Allah ka yi mana Allah mun gode maka ka yi mana da yawa ka kare mana Allah ka yi mana da yawa ka kare mana Allah ka kare mana Allah muna ka hada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kiyama ta yi mu shiga aljanna tare Allah ka hada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kiyama ta yi mu sha ruwa ruwa ne ku sha ruwan kawsara tare Allah ka ramta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin gida na karama Allah ka tausaya mana Allah huta muke so ka kiyaye Allah huta muke so ka kiyaye Allah huta muke so ka kiyaye Allah jikin nan da iya zafin kuna huta Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu da wutar jahannama Allah ka kiyaye mu da wutar jahannama Allah duk wanda ke son mu da alkhairi Allah ka kara masa alkhairi wanda ke son mu da mugunta Allah ka nisantar da shi Allah wanda ke son mu da nisantar da shi makarantar yara da muke hakan Qur'ani da yara amana yara na wurin mu Allah ka taimaka mana mu duba wannan amana Allah ka taimaka mu duba wannan amana duk wanda zai sa mana hannu ubangijin Allah ka sa masa hannu wanda zai gani a koma baya Allah ka kiyaye mu da shi mugun yaro ka kiyaye mu yaro da ake gajiya ana sa bai shiga Allah gode masa kwakwalwarsa ya so shi ko ya samu Qur'ani gurgudu ubangijin Allah mun gode maka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima كثيرا مزيدا كل آن وأنتم إلى الله أقرب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته